والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايا السلام عليكم ورحمة الله بركة مدسة دعاء أولا ينينا أشرين لأوكو رمضان a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha takwas wanda ya dace da yini na ashirin da ɗaya ga watan bature watan ɗaya kenan shekara ta dubu da ɗari tara da kuma tasa'in da takwas jiya mun tsaya karshen aya ta hamsin da biyar a cikin wannan sura mai albarka suratul isra yau kuma za mu tashi kan aya ta hamsin da shida kafin nan akwai wanda ya rubuto wani hadisi yana tambaya a kansa yace akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa marra ra'ani fil manami fa sayarani yaqzatan yaya gaskiyar wannan hadisi yake gaskiyar hadisin yadda yake na cikin bukhari abinda annabi ke cewa man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna shaytana la yatamassalu bi yace duk wanda ya ganni a cikin mafarki to haƙiƙa ne ya gani shaydan baya kama da ni amma ba cewa yayi ba wanda ya ganni a mafarki da sannu zai gaina a farki bai ce haka ba ya ce dai in ka ganki a mafarki kai mafarki ga wani mutum ya ce maka shine annabi to lalle annabin ne sai dan bai isa ba ya kamantu da kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an fahimta ko to wannan yaya al'amari yake kenan yanzu duk wanda ya mafarki ya ga annabi to hakika annabi ne gani to sai dai abinda malamai suka ce amma sharfi shine ka ganshi a siffofi irin na annabi duk wanda ya karanta kutubu siyar wato littattafan da suka shafi tarihin annabi da littattafan hadisi da kutubu shama'il wanda suke nuna halayya na annabi sallallahu alaihi wa sallam ko siffofin sa na halitta zai ishe cewa an fayyace siffofin annabi na halitta da kuma na kabi'a siffofin sa na halitta za ka ga mutum ne tsakatsaki ba dogo ba ba kuma gajere ba sallallahu alaihi wa sallam mutum ne mai fari farin fuskar sa na karkata zuwa ga jaja sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai yalwataccen kirji sallallahu alaihi wasallam mutum ne mai wushiriya mutum ne kyakkyawan balarabe mai karan an gane ko waɗannan duk ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya kuma yana kanki kira da aminci tabbata gare shi wannan kanshin har bayan mutuwar sama bai canza ba ire-iren waɗannan sufofi tabbatattu a cikin littattafan tarihi da sira su ne za ka yi izina da su in ka ga mutum da su a cikin mafarki ce ni na annabi to ya zama kine amma da zaran su faɗe ta canja to ba annabi bane ke nan yanzu misali sifar annabi wato shi ba gajere ba shi ba dogo ba sai ka ga wani mutum zan kalele yace shine annabi to ba annabi bane ba ko ka ga wani mutum haka sa asiya ake yemu sai yace shine annabi to shedan ba annabi bane ba ko kaga wani mutum gajere kaman wada ya ce shi ne annabi wani ɗan shi da shi to ba annabi bane da annabi ce inna shaytana la yatamassalu bi siffofin nan da muka bayyana siffofin annabi ke dan bai isa zai kamantu da su to dan haka sai ka lura da siffofin annabi kamar da suke a rubuce har kafin in kayi mafarki wanda ka gani a cikin mafarki ya ce shi annabi ne ka san cewa za ka gaskata shi ko za ka rai in ya dace da sufofin annabi tabbas shi ne in bai dace da sufofin annabi wato ba annabi bane ba ke dan dama ba ya daukan sufofin annabi kun fahimta wannan hadisin da kyau ba wai yana nufin in ka ganshi a mafarki kuma za ka ganshi a farke ba kamar yadda ɗan ruwayoyin hadisin da ite suka nuna a bukhari wanda ya ganna a mafarki ya ganna ni ne tabbas an gane ko haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kenan sannan in ka ga annabi a cikin mafarki ba sai a kai zai baka sabon sako ba in tabbaci ka gani duk abin da zai faɗa maka zai faɗa ma ne abin da ya isar kafin ya bar duniya abin da bai bar duniya ba sai da ya isar da shi har sai da Allah ya ce da shi al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina amma in kaga mutum a cikin mafarki yace ni ne annabi daga yau kai zaidu na yafe maka salloli guda biyar karka sake to ne ko na yafe maka daga biyar sun dawo hudu ko sun dawo uku saɓanin sauran mutane sun ce ne ba annabi bane ina fata an fahimta in annabi ne abin da ya isar kafin mutuwarsa shine zai sanar da kai a mafarki ya ƙara jaddada maka amma ba zai taɓa zuwa maka da sabo ba kishiyar abin da ya isar kafin mutuwarsa dan kar wadansu su fake da wannan su ce ai mafarkin annabawa gaskiya ne an yi mafarki da annabi ya ce ku yi kaza ku yi kaza ya kawo wadansu bidoyi ya ba mutane su yi wannan shine ma'aunin da zaka gani Allah fahimtar da mu wannan kuma sai ta roƙon a sai ta addu'a sai ta magiya cewa da Allah a faɗawa al'ummar da suke masallaci a tayar su da addu'a Allah su ba su maza nagari to kin ji dai mun karanta mun faɗawa jama'a jama'a ta ta addu'a Allah ya ba su namiji nagari duk wanda take neman aure ubangiji ta'ala ya ba ta salihin bawa mai takawa mai jin tsoron Allah wanda zai kare mutuncinta haka duk wanda yake neman aure Allah ki shi salihar bawa sai ba kani ki ba wadda za ta fito ba wadda za ta rika gallaza masa yanzu za mu tashi kenan daidai aya ta hamsin da shida malami Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يرتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا قل كتي ادعوا الذين زعمتم من دونه kace da su kafirai masu kiran wani ba Allah ba masu bautar wani wanda ba Allah ba kace da su ud'ul min dunihi ku kirayi waɗanda kuka riya su alloli ne min dunihi wanda ba Allah ba ku kiraye su lokacin da kuke da waɗansu bukatu na ba ku wani amfani ko ba ku kariya daga wani abu mai cutarwa fala yamliku na kashfa dhurri ankum ba su da ikon yaye wata cuta ga barin ba wani wanda ba Allah ba da zai yaye maka zazzabi ko ya yaye maka ciwon kai ko ciwon ciki ko kowane irin dangin abu mai cutarwa ba wanda zai yaye maka lauki sai Allah baya iya yaya maka shi gaba daya wala tahwilan kuma ba za su iya kautar da shi ba wato al shi ne su dauke cutar ba ta shafe ka ba ba ta shafi wani ka ba at-tahwilu su dauke ka daga gare ka ko ta nugo ka su kautar da ita ce wani waje ba wurin ka ba to ba sa iya na farkon ba sa iya na karshen ko kuma at-tahwilu canza cutar daga zazzabi zuwa ciwon kai ko daga ciwon kai zuwa zazzabi an gane ku to duk ba wanda zai iya wannan sai Allah ula'ika allazina yad'una lallai waɗanda masu shirka suke kira waɗanda masu shirka suke kira yabtaguna ila rabbihimul wasilata su suna neman kusanci zuwa wurin ubangijinsu duk waɗanda masu shirka suke kiransu su bautata musu su roƙe su to su waɗanda ake kira ɗin nan siffarsu shine neman me zai sada su da rahmar ubangiji me zai kusantar da su zuwa ga Allah ta'ala to don haka ayyuhum aqrabu cikin su kowa rige yake waye zai fi dacewa kusanci da ubangiji wa yarjuna rahmatahu zaka samu suna fatan samun rahmarsa wa yakafuna azaba suna jin tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka abace ta aji tsoronta Abdullahi dan Mas'ud kuma yadda ya tabbata cikin Sahih Bukhari yace wannan aya ta sauka ne kan waɗansu mutane da suke bautawa wani jinsi na aljanu waɗansu ƴan adam ne sai suke bauta ma aljan in za su faɗi sunansa in za su rantsa sunansa su yanka domin shi su yanka raguna raba naman sarka domin sa suna bautata ma aljan to waɗannan aljanun da ake bautatawa sai suka ji saƙon musulunci na annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka musulunta sai suka ci gaba da bautar Allah su ko waɗancan ƴan adam din har yanzu ba su farga ba suna bautawa waɗancan to su kuma suna bautawa Allah to shine Allah ce ulaiikal ladzina yad'una su waɗanda ake bauta samu ɗin nan su da kansu ya bi gona ila rabbihim wasila yanzu suna neman wasila zuwa wurin ubangiji ma'ana ku masu bautar ya kamata ku bi sahun su yadda suka musulunta kuma ku musulunta an gane ku wa yarduna rahmatahu wa yaqatuna azaba Abdullahi da Abbas kuma yace a'a wannan ta sauka ne kan waɗanda suke bautawa Uzairu suke bautawa Annabi Isa suke bautawa Nana Maryam wato mahaifiyar Annabi Isa to kaga da annabi isa alaihi salam da uzair da kuma mahaifiyar annabi isa wato maryam dukkan su bauta suke ga Allah dukkanin su din umarni suke ga Allah kalman farko da annabi isa ya furta qala inni abdullahi ya tabbatar da ubudiyya ga ubangiji ni bawa nake ga Allah atanil kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا يفعل سفوفنسا شي باوا yake ga Allah yana bauta ga da kowane irin nau'i na bauta ya kuma bada labari shi manzo ne na Allah dan atanil kitaba Allah ya bashi littafi waja'alni nabiyya ya kuma bashi annabta waja'alni mubarakan aina ma Allah ya sani in zama mai albarka a duk inda ma'ana a duk inda yake sai mutane sun amfana amfanuwar da za su yi da shi ya nuna musu tafarkin shari'a su fita daga cikin duhun jahilci mubarakan aina ma kuntu a duk inda nake wa ausani bis salati wa zakati yayi mun wasiki irin da sallah yayi mun wasiki irin da fitar da zakka dukkan wannan nau'ika ne na bauta ma tu hayya matukar rayuwa ta abin da zai kenan ba wata rana da zan canju in zama babawa ba in zo in zama Allah ba zai yiwu ba ma tu hayya iyakacin tsawon rayuwa ta ina nan a matsayin bawa kalman farko kenan to kaga da annabi Uzair da annabi Isa da Maryam su waɗannan yad'una ila rabbi yad'u yabtaguna ila rabbihim alwasila suna neman kusanci zuwa wajen ubangiji su ta hanyar aikata ayyukan da'a dama idan an ce alwasila shine alkurba az-zulfa ila Allah ta'ala abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah to abin da zai kusanta ka zuwa ga Allah shine aikata abin da yake kai barin abin da ya haramta masa to sai wannan ya sa ka samu fada a wajen Allah an gane ku. wannan shine wasila to kuma sai ya faɗi ga kofin su ya bi tagona ila rabbi menene yarduna rahmatahu wa yakhafuna azaba wa yarduna rahmatahu wa yakhafuna azaba suna fatan rahmatsa suna jin tsoron azaba ba wani bawa da yake cewa ba jin tsoron azabar Allah hatta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kullun zai kwanta barci kamar yadda hadisi yake cikin sahih bukhari yana daga cikin addu'o'in da yake na barci Allahumma qini azabaka yawma tab'asu ibad ya Allah tsare ni daga azabarka a ranar da zaka tafi bayin ka to in ya san to annabi kansa yana jin tsoron azabar Allah to wai zai kuma ya isa to daga nan ne za ka gane cewa idan mutum yake shi yana bautar Allah ba dan wuta ba ba dan aljanna ba shi baya jin tsoron wuta baya yin aljanna kamar yadda wadansu sufaye suke yi wannan gurbataccen tunani ne mara kyau dan ya saba qur'ani ya saba hadisi su sai su ce wai to wai idan kace kana bauta Allah dan aljanna ko dan wuta to idan Allah ya shafe aljanna ya shafe wutar to za ka yi bauta ko ba za ka yi ba to a irin nan sai ka ce da shi bari sai in ya shafe ka zo ka yi man fatawa ni kuma sai in faɗa maka amsa yanzu bai shafe ba wuta tana nan wa iddadul kafirina aljanna tana nan wa iddadul muttaqina allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i to tunda suna nan lalle zan yi aiki dan in tsira daga wuta in kuma dace da aljanna kamar yadda Allah ya umarce ni amma abin da kake kaddarawa abu ne da bai yiwu ba kuma ba zai yiwu ba in ko kana ganin zai yiwu bari sai ya yiwu ka zo fatawa to sai mu baka in ba haka ba kai aiki da abin da Allah ya ce wannan ai wani tunani ne gurbata. wai to wai idan Allah ya sake wuta ya sake aljanna wai to wai sai kai yaya to wai sufanci to shine wai sai ka bauta Allah dan Allah shine Allah ba dan wuta ba dan aljanna ma'ana ka wadatu ga barin aljanna kuma ka wadatu baka jin tsoron wuta to me ya rage maka kenan in ka zanto baka jin tsoron wuta baka kwadayin aljanna baka da bukatun ta yanzu kenan ka zama antal gani yudin al-mutal kenan ba haka bane ba wata ce wa kun zakiran lillahi hubban li zatihi bila khawfi niranin wa la talabi jannati kamar yadda mu ya sun farida ce wai wa kun zakiran lillahi sai ta zikirin Allah hubban li zatihi dan san zatin sa bila ne niranin ba dan jin tsoron wuta ba wala salabi jannati ba dan neman aljanna eh sai wani kuma yake a ba haka ba sai ba wa bainar raja wal khawf kun mithla ta'irin wa khaf min azabin warju min rahmati wa bainar yake tsakanin sa rai da jin tsoro kun anan ake so ka kasance misla fa'irin tamfar tsuntsu tsakanin fuka-fukansa guda biyu nan ga arraja'u fatan samun aljanna nan ga alkhawfu jin tsoron shiga wuta idan ka kallo aljanna da ni'imar da ke cikin ta kamar Allah ya ce da Allah ya ce ka kallo wuta da da azaba da ke cikin ta sai wannan ya ka bauta samu Allah to a haka ake son ka gina ibada wa khaf azabin ka rinka jin tsoron azaba warzu min wus'i rahmati ka rinka fatan samun rahama ومهض الرجاء أمن ومهض مخافة إياك توسط تنز من قبه خصلتي yake fa mahadun raja amun in sare kawai za ka yi to wannan ya zama al'amru min makarin lahi Allah ko yace afa aminu makaran la fala yamun makaran lahi afa amina allazina makaru sayyi'ati an yaktuba Allah bihim al-ardha aw kaga duk ka saba Qur'ani idan ka wani amma hadur raja sare kadai ba tare da tsoron azaba ba kuskure wa mahdu masafatin iyasun tsoro kadai ba sa ran rahama shi ma kuskure ne don ka dai ne tsammani daga rahmar ubangiji Allah kuwa ce la tai tai'asu min rauhillahi innahu la ya'asu min rauhillahi illa al-qawmul kafirun قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وكف من عذاب وارجو من وسع رحمتي فمهض الرجاء أمن ومهض مخافة إياك توسط كتاء تكيا ترجو من قبه قسلتي تنجو من قبه قسلتي sai ka tsiratu daga mummunar ɗabi'a don ɗabi'a ce mara kyau arraja'u kaɗai, ɗabi'a ce mara kyau al'amnu al'imtu za imtizaj haka ake bukata innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana رغبا ورهبا هكذا هي الامه رغبة ورهبة يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مسؤولا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإن من قرية lallai babu wata alkarya illa nahnu muhlikuha fate sai mun zanto masu hallakar da ita qabla yawmil qiyama tun kafin ƙiyama ta tsaya aw mu'azzibuha azaban shadida ko mai mata azaba azaba wadda take mai radadi kana zalika fil kitabi masura hakan ya kasance masuran abin rubucewa fil kitabi a cikin littafin lahul mahfuz ba wata alqarya ba ce sai mun halakar da ita to shine malamai suka fassara biyu wadan suka ce abinda ake nufi da alqarya alqarya zaluma. a nan gurin min qaryatin akwai na'at an kyale man'ut ba a kawo na'at ba ai wa in wa in min qaryatin zalimatin illa nahnu muhlikuha saboda ibn malik ya faɗa cikin alfiya yace wa ma min al man'uti wan na'ati uqil yajuzu hasfuhu wa fi na'ati yaqil yace ko na'ati ko man'uti ko wani ɗaya daga cikinsu ya halarta a shafi amma wa fi na'ati yaqil galibi abin da aka fi shafewa shine al-man'ut ya kasance na atina nan amma a shafe na ati a kyale man'ut wannan kadan ne a larabci to wannan yana cikin kadan din dan anan gurin an shafe na'at ga al-man'ut shine qarya na'at din shine zalima sai aka shafe kalmar zalima saboda ka iya halalo ta a wadansu ayoyi wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa anha muslihun an gane ko sai inda zalunci ne min wa kam ahlakana min qaryatin kanat zalima kanat zalima sai inda zalunci ne sannan za a halakar da alƙarya Allah ke wata alƙarya azzalima illa nahnu muhlikuha fa sai mun halakar da ita qabla yawmil qiyamah tun kafin kiyama ta zo aw mu'azzibuha azaban wata to wannan fasaran farko kenan wadannan suka ce wa in min qaryatin dinnan ba wani na'at da aka shafi kowace alƙarya da azzalimar da wadda ba azzalimar ba Allah sai ya tafe ta kafin kiyama sai Allah ya halakar da wannan al'umma ko sai ya halakar da wannan alkarya kafin kiyama to sai dai halakarwar kafirai ta hanyar azaba halakarwar mummunai ta hanyar mutuwa ta salin alin a gida kowa dai dole zai mutu kullu nafsin za'iqatul maut wannan fassarori guda biyu kowanne akwai ayoyin da za su iya goyon bayansa to ga ka'ida idan qur'ani ya ɗauki ma'anoni guda biyu aya ta ɗauki ma'anoni guda biyu ko uku to sai a kalle su idan dukkanin su ma'anonin gaskiya ne ba sa cin karo da juna to sai a dauka ayar duk suna nuna su nan gaba daya wannan ne ya dullu ala mu'jizatu qur'ani idan ma'anonin suka zama biyu ɗaya mai kyau ɗaya mara kyau to lalle mai kyan qur'ani ke nufi bayanin mara kyau wannan ka'ida sai a babin ilimin tafsiri wa ma mana'ana an nursula bil ayati ba abin da ya hana mu aiko da ayoyi illa an kazzaba bihal awwalun sai dan na farko sun karyata idan an ce aya a cikin alqur'ani tana da ma'ana guda uku ko dai ta zanto aya qur'aniyya dai kenan ko aya kauniyya dai kenan ko kuma aya bi ma'anar mu'jiza aya qur'aniyya kamar ayatul alqur'ani wannan sanan ne aya kauniya wato ayar sararin sama ko sararin kasa ayar da ta fi halittun duniya wannan ayoyi ne sama aya ce saurari ayoyi ne da ke nuna samuwar Allah fitar da tsirrai daga kasa ayoyi ne gudanar gulabe da fekuna ayoyi ne an gane ko sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim kai kanka samuwar ka dan adam aya ne samuwar ka da kunne da ido ido na bada haske gurbin din bai taba mutuwa ba kunne na isar maka da sako na sautuka da kake ji to duk wannan aya aya ce dake ke nuna samuwar ubangijin da yayi ka kai ba za ka yi kanka da kanka ba to wannan ana kiranta aya kaga aya ta biyu kenan ko sai aya da ma'anar mu'jiza da dar koyo abinda annabi zai kawo wato abin nan kamar da Allah ya ce walaqad atina Musa tis'a ayatin bayyanatin mun baiwa annabi Musa ayoyi ɗaya ɗaya har guda tara daga ciki akwai sanda wato jefar da ita su zama mutuniya aya da ke nuna shi manzo ne wanda yake Allah na karfafa sa Allah ce to ma nursulu bil ayati ba ma aiko da ayoyi illa takwifan sai dan tsoratarwa to wani irin ayoyi yake nufi shine malamai suka ce ai abin da yasa ake turo mu'jiza ko ake nufi anan Allah yana turo mu'jiza ne dan ya tsoratar da mutane su yi masa imani da annabi amma in mu'jiza ta zo ba su yi imani ba to Allah sai halakar da shi. shine ba nursulu bil ayati illa takwifan sai ce wa in qulna laka in ah, ba mu karta ba ko وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون وآتينا ثمود الناقة daga cikin ayoyin mun bai wa samudawa wato taguwa wanda suka nemi a fitar musu da taguwa an gane ko sai Allah ya fito da ita mubsiratan wadda mu'jiza ce wadda suke iya gani da ido su karan kansu ai za ta ibsar fa zalamu biha amma su suka zalunci biha a sakamakon wannan taguwa din to menene zalincin da suka yi kace ta da suka yi fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim wa fa aqaru an-naqata wa atau an amr rabbihim wa qalu ya salihu itina bima ta'iduna in kunta zuwa karshen ayat wato shine zalincin da suka yi Allah ya ce wa ma nursilu bil ayati illa takwifa ba abin da yasa muke aiko da ayoyi sai don firgita su sai ce ni wa in qulna laka inna rabbaka ahata bin nas وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا لك كتنا لوكة دمك تيد كي إن ربك أحاط بالناس للي أبنجد انت هنا كي ويدا متن إلى من سنة كي ويدا متن جنس دجنس كي ويدا متن Allah ya faɗawa annabi sallallahu alaihi wasallam haka abin nufi abinda duk kafirai ke kulla ma na zagon kasa Allah na jin su yana ganin su ya san me suke ciki kuma zai kare ka ne ka fitar da kai daga sharrin su shine inna rabbaka ahata bin nas an gane ko wallahu muhitun bil kafirin wallahu min wara'ihim muhit shine ma na'im rabbaka ahata bin nas wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ba mu sanya maka mafarkin nan da muka nuna maka ba illa fitnatan linnas wadan sun fassara da mafarki wadan suka ce wato mafarki aka nuna wa annabi to wannan mafarki da aka nuna maka wato mun sa shi ne ya zama fitina ga mutane Wadanda suke da ra'ayin an yi isra'i mafarki sukan fassara wannan aya da wannan matsal, da wannan tafsirin amma dai fassara ta gaske wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka ba mu nuna maka ba dangin abun nuna wannan da muka nuna maka a daren isra'i kaga ai ya abubuwa da yawa ya gamu da annabi Isa ya gamu da annabi Musa ya ga annabi Ibrahim ya ga wane ne ya ga wane ne sannan an nuna masa wani bangare na wuta an nuna masa wani bangare na aljanna laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra ya ga malaika Jibril ma yazo ba da labari afa da yazo na ba da labari ake masa musu Allah ce dan me kuke masa musu kun je ne afatumarunahu alama yara yanzu sai ku yi dariya da shi akan abin da ya gani ولقد رآه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى in yaghsha sidrata ma yaghsha hakika ya ga malaika jibril wa laqad ra'ahu annabi ya ga malaika jibril nazlatan ukhra bi ma'ana marratan ukhra a wani lokacin wato banda lokacin farkon wahayi ya ganta a daren isra'i a ina inda sidratul muntaha a wurin sidratul muntaha inda ha jannatul ma'awa a can akwai jannatul ma'awa iz yakta sidrata ma yaghsha ma za galbatar wa ma taga ganin da yayi ba wai kuskure bane ba abin da ya gani zo faɗa muku gaskiya ne shine wa maji annar ru'ya lati arainaka dama Allah sai lumrihu min ayatin an yi tafiyar daren shi dan a nuna masa waɗansu ayoyi na Allah ba duka ba wannan ayoyi ba mu nuna maka su ba har ka zo ka faɗa da safe illa fitratan linnas sai dan abin ya zama fituna ga mutane wato jarrabawa ga mutane waɗanda suke masu rauni sai suka ce yaya za a yi haka a ɗauke ka daga makka zuwa baitul maqdis ta ce kwana arba'in a tara kuma daga baitul maqdis zuwa sama kuma ka je ka dawo kuma ka sake dawowa maka a waye gari da ke a cikin garin maka alfajir yake to kana maka kowa ya ganka ka zo ka ce kaga wannan ai wannan ba zai taɓa yiwa ba ai wannan yanzu ne ya tabbata cewa wato wannan ƙarya ce kaga zama fitnatul linnasi kenan Abu Bakar Siddiq bai ma zo wajen bai fito annabi ya faɗa su sai shi to ni ma na yarda bai ma tsaya ya daga bakin annabi masu labari suka ce wai gaji ne sai ta kuma sabuwa wai ya ce ya je abin nan yace ya faɗa da bakin sa yace to na yarda an bayyana ko ai sai sa annabi ke bada shaida kan Abubakar ko Abubakar bayan eh, ya ba da labarin wani mutum da ya gabata can baya wanda ya magana da wata dabba cikin dabbobi waɗansu za su yi mutu sai ce rabitu ana wa abubakar wa umar yace dalila abubakar da umar duk mun yadda lokacin da abubakar da umar ba su da labari amma annabi ce dalila abubakar da umar duk mun yadda in ma duk ku sauran mu ku yadda ba illa fitnatan linnas fitinar mutane dan a tsare magana masu karfin imani da marasa karfin imani wacce darasal ta fil qur'an abun nufi a nan gurin wa ma ja'alna shajaratal ta fil qur'ani illa fitnatan linnas haka wannan itaciyar a bar la'anta ita ma bamu ambace ta cikin Kur'ani sai dan ya zama fitina ga mutane wace irin itaciya ce a bar la'anta ita ce shajaratu zaqqum innaha shajaratun takhruju fi asl al-jahim falquha ka annahu ru'us ash-shayatin fa innahum la'akiluna minha famaliquna min al-butun thumma inna lahum 'alayha la-shawban min hamim abin nifi dai a shajaratul mal'una wata itaciya ce a wanda Allah ce itaciya ce takhruju fi asalin jahim a tsakiyar wuta take fitowa sai suka ce to kaji ƙaryar ta biyu dan da ka'ida itaciya ko a cikin sahara ma ba ta fitowa ya za a ce a tsakiyar wuta kuma a ce itaciya ta fito Kariya ta biyu kenan wai suka ce da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ba Allah ya fahimci ya fahimci ne kenan shine Allah ya santa kajaratun takhruju fi asalin jahim ai ya wuta hankalinka lamarin kiyama طلعها كأنه رؤوس الشياطين Ya'yan أيها itaciyar. kai ka ce kawunan shaytanu ne yo ai ba a kamanta abu sai an taba ganin sa ko idan na ce zaidu yayi kama da amru to lalle kun taba ganin amru dan haka na kamanta muku zaidu da shi dai in kusanto muku da mana to waye taba ganin shaytanu balantana ya kansu balantana ya kwatanto a cikin zuciyarsa dan itacin da yake daidai da kan ka? to nan gurin ma waɗansu waɗanda suke ba su da balaga ba sa jin tantanan harshen larabci na qur'ani sai suka zargi qur'ani cewa ka'ida ba a yin tasbihi sai ga al-mushabbahu ga al-mushabbahu bihi sai a fitar da wajhu shabahi to al-mushabbahu dai shine ru'usi wato al-mushabbahu al-mushabbahu shine tal'uha dan itatan al-mushabbahu bihi shine ru'usi shayatin to babu ga ru'usi shayatin ba ballantana mu kullu alaqa bainal mushabbahi wal mushabbahi bihi ina fata kun fahimta to shi ne masu balagan suke ce musu yanzu idan aka zo aka ba ku takara ta zane a nan masallacin a ce ku yi drawing ku zano kan shaitan wane ne zai ci zaba wanda zanen sai fi kowa kyau ko wanda fi muni to abin da Allah ke bukatar kenan yanzu duk da baka taba ganin shaitan ba a zuciyar ka shaitan mai kyau ne ko mummuna ne tun daga sunan shaitan tun daga sunan ma ba da <laughs> to idan ka gaji da ba za ka yi kyau ba a ce abin da zuciya za ta iya hararowa za a iya kulla alaka tsakanin abin da ido zai gani da wancan wanda zuciya za ta hararo ko da wanda zuciya za ta hararo bayan ko da wanda zuciya za ta hararo shi mutum bayan to shine al-shajaratul mal'una ba mu ambace ta ba illa fitratul nasu ita ma mun ambace ta ne don fitina da mutane an gane ko wa nuqawwifuhum muna tsoratar da su azabar Allah amma fa ma yaziduhum illa tughyanan kabira tsoratarwar ba abin da take kara musu illa su goyanin face shi shigi kabira shi shigi ko mai girma sai Allah wa in qulna lil malaikati li illa qala liman tina قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتلكن ذريته إلا قليلا التي وإذ قلنا كتنا تدع الأمة لوكة دمكتي للملائكة لوكة دمكتي للملائكة أسجدوا لآدم في سجدة النبي آدم عليه السلام فسجدوا سيسك جيسك je suka yi sujada gare shi illa iblisa sai iblis ne kawai yake menene ya hana shi girman kai da kuma wato ai wato girman kansa fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin qala ki iblis abin da yace a asjudu wato wannan hamzatul istinkar eh wai na inkari a asjudu yanzu ni ne zan je in yi sujada liman khalaqaka tinan ga wanda ka halitte shi tinan daga tabo suka ce tinan din nan mansubun bi nazil khafidi ay min tin ne da aka cire harfin jar sai aka yi nasaba a kowane ka'idan a larabci waɗanda suka ce hinan din nan hal ne sahibul hal shine al makhluqu min siyaqi abin halitta daga jerin ayar waye aka halitta daga tabo annabi adam a azdu liman khalaqata fi halati kaunihi sinan wato yana inkarin dan me zai shiga da annabi adam bayan an yi shi daga yanko shi yana ganin ya fi ta alkhairi ana sayyidun minhu khalaqatan min nar wa khalaqatahu min tin qala sai an qala sai yace ara'aitaka hadha alladhi karramta alayhi wato iblis ke kare magana yace ara'aitaka ka ban labari hadha alladhi karramta alayya wanda ka girmama shi dinnan akai na har ka ba su bibiko da daraja sama da ni ba ni labari wai menene yake ne Allah sai cewa iblis wani iblis kai cewa astaghfirullah iblis cewa Allah wani cikin yace la in akhartani ila yawm al-qiyamah in dai har zaka jinkirta mun ya zuwa ranar tashin kiyama la ahtanikanna zurriyatahu to sai na tuzge zurriyarsa gaba ɗaya daga cikin tafarkin shari'a domin al-istinaq shine al-istiqsar tuje su gaba ɗaya daga tafarkin shari'a illa qalilan sai ɗan kaɗan ne kawai zan kyale to wannan illa qalilan din san shine illa ibadaka minhum al-mukhlasin an gane ku inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka min al-ghawin to wannan sune illa qalilan wato sai nuna rabai iblis yana da yawa kwarai da gaske Allah ya tsare mu rabon iblis gobe a kiyama shine a cikin kowane mutum dubu to yana da ɗari tara da nawa da tasa'in da nawa da tara ɗaya ne duk cikin dubu ɗaya ne ɗan aljanna haka hadisi yake cikin bukari da muslim duk cikin dubu ɗaya ne ɗan aljanna Allah ya tsare mu la ahtani kanna zurriyatahu sai na tuzge zurriyarsa daga kan tafarki illa qalilan sai yan kadan shi yasa babban zaman lokacin a yi wa'azi a fadakar wani mutum ma ya karanta da kan jama'a ta kasa sai eh, kar ku firgita da yawa lokacin da annabi ya faɗi wannan hadisi sai sahabbai dukkan su kowa cikin sai tsururuwa mu ma nan duk cikin ya tsururuwa eh to sai hankalin sai ya tashi sai annabi ce ai ba da ku ba ba lissafin ba cikin al'umma ta kadai ba za a hada al'umma ta da sauran duk duniya yace matsayin al'umma ta idan an hada da sauran al'umma da suka gabata wajen yawa tamfar dugo na baki a jikin farin sa to yana nufin in an takuɗa duniyar ne gaba ɗaya na farko da na ƙarfe to a kowane lissafi dubu ɗaya da za ka samu ɗaya da ƴan aljanna ɗari tara kuma da tasa'in inda tara kuma suna cikin wuta Allah ya tsare mu a'azan Allahu ajarna to sai sai قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأغلب عليهم بخيلك وأغلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا قالت يا الله سيدك اذهب tafi ka bani wuri fa man aka min minhum dukkan wanda ya bi ka cikin mutane cikin zurriyar annabi adam fa inna jahannama jazaa'uka jahannama da ita ce makomar ka kai da su jaza'an mawfura sakamako wanda yake cikakke ba abin da za a rage muku na zunubin da kuka tattalan makawunan ku wastahziz man istata'ta minhum bi sautika ka fizgi man istata'ta minhum wanda ka sami iko cikin su bi sautika da sautinka to menene sautin iblis shine Abdullahi dan Abbas yace shine waƙe waƙe wannan sautin iblis ne an gane ko waka sauraren kiɗa da waka sauti ne na iblis kamar shi iblis shine amplifier din speaker din shine duka daka da waƙe waƙe da kuke ji a duniya to yana amfani da su don binciko mutane eh, wastafziz man istafaka minhum bi sautika iko kokari ka fizgi wanda ka sami iko cikin su bi sautika da sautinka shine ta hanyar kaɗe kaɗe wake wake duk wannan ababai ne waɗansu malaman suka fassara as-saut anan gurin al-waswasa waswasi da ke dan ke jefawa cikin zukatan mutane an gane ko wani abu na addini a faɗa ma su yi ka ta kasa kanka waswasi kana cikin alwala wai sai ka dauka cewa wai ka wanke ka kunkure baki ko ba kunkure ba kai niyya ko ba kai ba sallah har ka kusan raka'a wai sai kake tunanin wai na niyya ko ban yi ba wai sai ka zo ka sake Allahu akbar ka sake niyya an gane ku to wannan duk wasu wasu iblis ne sai kuma ya jefa masa wasu wai raka uku ko hudu kai sai annabi sai kare ta shi kawai ka tsaya a uku sai ka tsara ta hudu eh kuma kana cikin sallah wai alwala ka warware ko ta warware ba annabi ce duk wanda ya ji kamar wani abu ya fito daga jikinsa kamar yayi ribi ko dusa a cikin sallah kadi ya kadi ya dan ne yake wasa da hankalinsa kada ya yarda daina sallarsa har sai ya samu ɗaya daga cikin biyu ko ya ji sauti ko ya ji wari in ba wari ya ji ba ko sauti to sai dan ne yake so ya abin kawai ka ci gaba da sallarka ba wani alwalaka da sauri kaga sai ke dan ya tawasa da hankalin mutane واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بفعلك الاجلاب wato abin nan kenan a shine kiran mutane da sauti asalin al-ijlab dai wato sauti na kora dabbobi kasan makiyayi yana da sauti ko yare da yake wa dabbobi wanda idan yayi dabba za ta tafi idan yayi dabba za ta tsaya an gane ko to wannan shine ijlab a larabci to amma ana ana nufin ko tarawa ko korawa wa ajlib alaihim bi khailika ka kai musu hali su yan adam bi khailika da dawakinka wa rajulika da kuma dakarunka da suke tafiya a kasa shine shayatunul insu wal jin tsanu daga cikin aljanu wanda suke taimaka a iblis wajen yaɗa barna da tsanu daga cikin mutane wanda za su buɗe gidan barasa a gari waɗanda za su yi gida su sa taro a ciki waɗanda za su yi gidajen su nema waɗanda za su yi gida su bayar da haya ga masu sayar da giya duk waɗannan su ne wato bi lika wa rajulika da tarin ke nan waɗansu ta sama waɗansu ta ƙasa wanda yake kai hari ga bani adam da su wanda suke taimaka musu sai ya cika wuta da yawan mutane shi yana zama kawai yana kawata musu kowane ɗaya daga cikinsu akwai kamashin da yake bayarwa na halakar da 'ya'yan adam a kowane yi da wani dangi na farna da ya kawo wani ya kawo wata sabuwar tata ko tata ful ko wata tata daban a cikin gari wani ya kawo samfur na sako duk haka mutane suke wa ajliba alaihim bi kalika kina wa rajulika wa tarikhum fil amwali wal auladi kai tarayya da su bani adam fil amwali a cikin dukiyoyinsu yaya iblis zai tarayya da mutane cikin dukiyoyinsu ma'ana ya yi tarayya da su wajen dukiyar ya kawata musu neman dukiyar haram ya fifita ta bisa ga halal an gane ku waɗansu malaman suka ce a'a dukiyar ce ga ya samu amma sai iblis ya kawata musu ayyukan barna wajen kashe ta sama da ya aikin alheri an gane ku to shine tarikin fil amwali wal auladi waɗansu suka ta abin da ke ɗan ya rinka yi na ya rinka jefa wasu wasu a cikin kan jahilan larabawa ya sa suna haramta a kan sunan nau'i na dabbobi suna haramta a kan sunan nau'i na kayan abinci game da ayoyin surtul an'am da waɗansu ayoyi cikin surtul ma'ida duk suka nuna wa qalu hadhihi an'amun wa harsun hijr la yat'amuha illa man nasha'u bi zamihim wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuruna isma Allah alaihi salam alaihi duk waɗannan su ne wato abin da ke dan ke amfani wato abin da ke ya zama shine sharikun bil amwali domin dabbobi din nan dukiya ce sai ki dan yazo ya tarayya da kai ya haramta maka abin da Allah bai haramta maka ba cikin dukiyarka waɗansu ma suke kwatanta cewa yana tarayya da mutane a cikin dukiya ta kowace irin hanya in ba zai sa ka nemi ta hanyar haram ko in ka nemi ta hanyar halal ya ja hankalinka ka kashe ta kuma ta hanya ta haram shine da tarikin fil amwali wal aulad kuma kai tarayya da cikin ƴaƴa shine sai su haifi ƴaƴa kyauta daga Allah amma sai a sa ɗa suna Abdul Shamsi ko Abdullahi ko Abdul Uzza idan Laraba suka rinka ya jahiliya an gane ku wannan shine musharaka fil amwali wal aulad min al aulad waɗansu kuma suka ce a'a sharikun bil amwali wal auladi abin nufi ka yi tare da su wajen 'ya'ya su suna ƙoƙarin su riban 'ya'yansu su tarbiyyance su akan tarbiyyar musulunci ke dan kuma na kokarin ya kunge su ya tarbiyyance su akan wata tarbiyya daban wanda ba ta musulunci wani lokacin sai ga sai dan yayi nasara akan iyaye idan iyaye suna da sakaci an fahimta ku wa'iduhum kai musu alkawali na ƙarya wa ma ya'iduhum shaytan illa gurura ba ko abin da shaytan zai wa dan adam alkawari sai alkawari na rudi haka kawai ya kawo maka rudi sai Allah ce inna ibadi laysa laka alaihim sultan amma bayina na gari baka da iko akan su an gane ko wa kafa bi rabbika wakila kuma lalle ka ya isa abun dogaro ga waɗanda suke dogaro gare shi subhanahu wa ta'ala to duk wannan hanyoyi ne wato ana nuna mana khatarin shedan kenan shedan babban hadari ne innal innal inna shaytana lil insani aduwwun mubin abokin adawa ne mabayyani ta kowace hanya yana bi wato dan ya kautar da dan adam da kanta tafarkin shari'a saboda haka sai mutum ya yi ta addu'a sai mutum kuma ya yi ta halarta inda ake karatu sai mutum na nesantar inda alkhairi yake wato yana nesantar inda sharri yake yana kusantar inda alkhairi yake har kafin ya iya cin nasara akan shi to sai Allah ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لترتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه خسفت إيدان نجد فلا يعبان جرة إن الرياح إذا ما أعصفت خسفت يتي إسكا إذا تيسنني تيسنني kasafat duk sai ta karere ita sai ta karere idana najdin dukkan wani itace da ke birnin najdu ko yankin najidu sai ya gama yawo fala ya aba ana bin rasmi ko da itacen rasmi ne kuwa sai ba zai kai labari ma'ana dai alqasif min ar-rih ash-shadidatu allati tukassiru al-ashjar qasifa min ar-rih fa yughriqakum bima kafartum sai ya dulmiyar da ku cikin ta kuma maka farkin saboda abin da kuka yi na kafirci da bijirewa sun mala tajidu lakum alaina bihi tabi'a sannan kuma ba za ku samu tabi'a mai bibita ya bi muku kadu ba alaina akan mu kan abin da muka yi ai shine fadam da alaihim rabbuhum bi dhanbihim fatawaha fala yaqafu Allah ba jin tsoron mai zai bi yazo ba za ka samu tabi'an mai bin kadu ba wai dan ya dan ya dauka muku fansa idan Allah ya muku wani abu ko akwai babu kenan to sai kenan ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من ممن خلقنا تفصيلا ولقد كرمنا بني ادم حقيقه من جرم آدم آدم wato bil adama an karrama su karramawar da Allah ya musu ta fuskar kyawun halitta kamar da su malamai suka ce dan adam a cikin dukkan halittu shi fi kowanne kyan halitta da khalaqana al insana fi ahsani taqwim hakika mun halittu dan adam a cikin mafi tsarin da mafi kyawun daidaituwa ba kamar sauran dabbobi ba to shine wannan takrimin da Allah ya yi waɗansu suka ce a'a Allah ya karrama dan adam da hanyar koya masa magana da hanyar dan adam na magana ya faɗa abin da yake damunsa na yalwar da yake ji ya faɗa wahalar da yake ji ya faɗa dabba idan ka tsora mata kaya ko ta gaji ba ta da yadda za ta ci ta gaji ta gane ka ji tausayin ta to kai Allah bai mai da kai kamar dabba ba yaro kan karimi dan shekara uku hudu biyar idan yana jin yunwa zai bayani in ya kunshi zai ce ya in yana jin yi zai bayani to wannan shine takrimin a hore maka bakin magana da an mai kika kamar dabba ita ka shiga uku ya za ka kai kusan kuma ina za ka kai kuma in ka je ka sai me to amma sai Allah ya karrama dan adam ar-rahmanu allama al-qur'an khalaqal insan allamahu al-bayan Allah ya sa dan adam zai yi bayanin abin da ke damunsa wadanda suka ce wannan shine karrama wadanda suka ce a ah, karramawa shine sauko da littafi dan dan adam da turo manzo dan dan adam ba ai wannan fadan sauran dabbobi sai kai dan adam da dai sauran nau'i na karramawa wa hamalnahum fil barri wal bahri mun dauki yan adam fil barri akan fako ta hanyar hore musu kayan sufuri a da can shanu da dawaki da alfadarai da jakai da rakuma a yanzu kuwa ga shahar da motoci jiragen sama da sauransu shine fil barri wal bahri haka mun dauke su akan teku mun ba su abin wato hawa wa ayatul lahum anna hamalna hamalna fil fulk al mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa fala tariqa lahum illa rahmatan minna wa mata'an ilayhi ubangiji a hore maka jirgin ruwa warzaqnahum min at-tayyibat ko mun arzuta su daga dangin kayan ci ko kayan sha masu daɗi wa faddalnahu ko mun fifita su yan adam ala kafirin mimman khalaqana a bisa ga da yawa cikin halittar mu tafdilan iya cikin fifita to wannan ita ce ayar da waɗansu ke kafa hujja da ita cewa shin da ɗan adam salihin bawa ɗan adam da mala'ika wanne falala waɗansu suka ce mala'iku sun falala wadan suka ce in an samu salihin bawa dan adam zai fi mala'ika falala gashi Allah zai fita annabi Adam akan wa akan mala'iku duk da ibadar su yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun ibadun mukramuna la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun duk ga su duk da wannan amma sai Allah ya fifita annabi Adam karramna bani Adam in dai salihi ya salihantu to suka ce zai samu falala sama da ta wani mala'ika wadanda suka ce a a ba za a samu wannan ba mala'ika ya falala to wannan matsala ce ta sabani shi ne suke cewa salamun jutu zu wa fa'idatuhu ba'ida idan ka gano dan adam ya fi falala to sai me in ka gano mala'ika ne ya fi falala to kuma sai me menene ya ƙara maka na imani me ya rage ma na imani in tallafin an gane ko har ka mutu baka san ba wai kullala tsakanin dan adam da mala'ika amma kayan aiki na gari kayan imani kayan aiki na gari shikenan innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawassaw bil haqqi to shikenan wa faddalul mala'ikata ala al-bashar wa faddalul bashar kuma ala al-mala'ika ai ba wannan bukatar kuma an gane ko to sai Allah يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون قتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم سناتر دسولانا دزام كلا كون متاني بإمامهم دسوق بنس للإمام wajen fayyace wane ne shugaban malamai suka yi maganganu kamar guda hudu maganan farko suka ce imamihim littafin su da ake rubuce ayyukansu. inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa athara wa in shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kowane abu mun fayyace shi a cikin littafi mabayyani ma'ana littafin ayyukansu kowace al'umma za a kira ta da littafinta ma'ana kowanne a ce da shi ta baka kafa bi nafsika al-yawma alayka maganar farko kenan magana ta biyu suka ce yawma da kullu unasin bi imanihim kowace al'umma za a kira su da shugabansu ko limamin su ma'ana annabin su wa yawma su fi kulli ummatin shahidan alaihim min anfusihim fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula shahida wa naza'na min kulli ummatin shahidan fa qulna hatu burhanakum fa alimu anna al-haqqa lillahi wa dhalla anhum ma nan duk ayoyin na nuna annabi shine shugaban al'umma nad'u kullu unasin bi imamihim bi ma'ana bi nabiyihim atan bi imamihim bi ma'ana bi kitabin ku magana ta uku suka ce na da'u kulla unasin bi imamihim kowace al'umma za a kira su da littafin su ma'ana al'umman qur'ani za a daga qur'ani a kira su a ce aina antum ya ahlul qur'an waɗanda aka turo a taura kansu kuma a ce ina ma abuta a taura masu linjila ina ma abuta linjila masu zabura ina ce a tauransu na da'u kulla unasin bi imamihim magana ta hudu suka ce kowane mutane za a kira su da shugabansu ranar tashin kiyama mutanen kirki su karkashin karkashin tutar annabawa Allah sa mu cikin su mutane wanda ba ni kirki ba su tashi karkashin tutar irin mutanen su yan barasa da tutar yan barasa dan akwai hadisin da annabi ke cewa mayaudari tuta za a kafa masa ranar tashin kiyama a nan kogon za a daura ta a kwamfasanci tuta doguwa wannan mayaudari kenan a rayuwarsa ta siyasa a rayuwarsa ta kasuwanci ya yi yaudara ya yi ƙarya matsutsun ƙarya wajen yakin neman zaɓe ya yi ƙarya a harkar kasuwanci a bajin mai yaudari ka ka kawo abu ya yaudare ka sai ka kawo kaya daga ƙauye sai ka zo ka cile masa sai ya sayar kuma sai ki baka kuɗin gaba ɗaya sai ya rinka maka jeka ka dawo yana baka kuɗin naira dubu biyu naira dubu biyar a maimakon ya haɗa ma dubu hamsin gaba ɗaya ka amfana baya su sai rinka baka da gutsire gutsire Kullum ka cinye akan je ka dawo ka gama karban kuɗi kuma ka gama cinye su eh to mayau da rike nan na kasa baki da ba ku yan kasan da suke wannan ba to annabi ce irin za a tsaga mutum tuka a gadan bayan ka kowa ya gaishe ranar tashin kiyama to kaga shugabannin mayau da raga sun su shugabannin masu barna kaza ga tutar su shine waja'alnahum a'immatan yad'una ila an-nar a'imma ne wadannan jam'i ne na imam wa yawm al-qiyamati la yunsarun wa atba'nahum fi hadhihi ad-dunya la'ana wa yawmal qiyamati hum min al maqbuhin to wannan shine imamin kenan kowanne da shugaban su nad'u kullu unasin bi imamihim to ibnu jarir tabari yace shi dai ya fi ganin ayar ta fi nuna tana nufin imamihim shine qur'anin su ibnu kasir yace ni na fi ganin ayar tana nuna imamihim littafin ayyukansu. su aka ce menene hujjar ka ibnu kasir yace dan Allah ya ce faman utiya kitabahu bi yaminihi ya nuna kitab shine imam a can baya ya salam fa ulaika yaqra'una kitabahum to irin wannan sai su karanta littafin su wala yuzlamuna fatila ba za a zalunce su ko daidai wato takardar nan cikin dabino ko hancin dabino an gane ko wa man kana fi hadhihi a'ma wanda a gidan nan duniya ya kasance makaho fa huwa fil akhirati a'ma to a lahira kuma zai zama makaho wa adallu sabila kuma zai kasance wato mafi mafi tafarki makahon farko shine makautan zuciya dan Allah ce fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makantan da ake nufi ba makantan ido bace ba makantan zuciya ita ce mummunan makanta to duk wanda a nan gidan duniya zuciyarsa ta zanto makantacciyar zuciya ba ta iya karban sako na gaskiya ba ta iya karban alkhairi ko ta saurari alkhairi to ya zama makautacciyar zuciya fa huwa fil akhirati a'ma to a ranar tashin kiyama kuma zai fi kowa ma makanta din to a ma ko zanto afa al tasdil ko zanto dai sifa ce dai wa huwa fil akhirati a'ma zai tashi makaho gobe kiyama a hana shi ido gaba daya wa adallu sabila an gane ko shine suka ce wai idza absara al qalbu al muru'ata wa tuqa fa inna amal aynayn laysa yadhiru idza absara al qalbu al muru'ata wa tuqa idan har zuciya ta hararo hali na gari. ta hararo menene ta kawa ta yarda da wannan fa inna amal ainaini laysa yadiru makantar ido ba za ta cutar ba in zuciya tana bude kenan fa huwa fil asl fi ama wa dalla sabila ikimi wa in kadu la يسألونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإن كادوا ليفتنونك فولا كلس تفتنيك عن الذي أوحينا إليك gabarin abin da muka yi wahayin sai zuwa gare ka litaftari alaina tsira dan kawai ka kirkiro wani abin da yake baki ba ka faɗa wa idan da ko hakan ta faru lattakhazuka kalila da lattakhazuka khalila da sun rike ka a matsayin masoyi da sun rike ka a matsayin badadi da ka dace da su wajen karbi da qur'ani ka bi son zuciyarsu to abinda muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi ya mana assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah malam da tambaya ta farko yana cewa shine ya kasance yana yin ayyukan nazina amma da karshe sai ya tuba ya koma zuwa ga Allah yace ya ji wasu mutane suna bayani cewa ko da ya tuba akwai wannan haƙƙi akwai wannan azaba hukunci wanda Allah madaukakin sarki ya aza masa za a tsayar masa da ita kafin Allah ya karbi tubarsa menene gaskiyar magana idan mutum ya tuba daga ko ba wani irin aiki zina ne shan giya ne a sakamakon tubansa Allah na kankare zunubansa na baya dan shine abin da nassin Qur'ani ya nuna ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum lalle ubangiji zai kankare muku kurakuran ku saboda ka ga ba maganar cewa wani abu inda ya tuba za kankare muku zunubin sa malam mai tambaya ta gaba kuma yake cewa su ma dai har yanzu haka ne akan magana cewa idan suka tuba suka koma ga Allah to wajen auren nan nasu kwanakin ba kai bayani kake yin taji su ba yake to da ya je wannan bayani sai aka nema masa hujjoji ba ya da yake ko za ta masa masa da hujja ya je ya samu malami ya baki hujja a rubuce ci gaba malamin tambaya ta gaba yake cewa ya halatta ga mace ta fitar da sadaki ta bayar da saurayin ta wanda take so ya aure ta ta ba shi kyauta don yi zo biya sadaki da shi ya halatta in kai haka mai tambaya ta gaba kuma yake cewa malam ka riga yana cewa me mai nafila zai iya zama limani ga malami ne ga mai duk ga mai sallar farilla to yaya kuma masu masuduki zai iya masu masuduki don wanta wallahu a'lam malam yake menene matsayin daukan alqur'ani ba tare da alwala daukan alqur'ani ba tare da alwala ba malamai sun yi safani wadan sun ce ya halatta a dauka wadan sun ce bai halatta ba zan zance mafi inganci ya halatta ka dauka ko ba ka da alwala ya halatta ka karanta ya halatta ka dauka cikakken qur'ani ko juz'i ne duk ya halatta me tambaya ka gaba kuma yake tsamala ina matsayin laya a cikin addinin musulmi laya iri uku ce laya kashi na farko ita ce layar da aka yi da sunan wani Allah to wannan shirka ce laya ta biyu wadda aka yi da wani abu wanda baya da ma'ana to wannan haramun ce karara laya ta uku wadda aka yi da alkur'ani ko da wani rubutaccen hadisi na annabi malamai sun yi maganu guda biyu akan ta wadansu sun ce ta halatta wadansu sun ce bata halatta ba amma dai zancen da ya fi daidai shine cewa ita din ma bata halatta ba dan haka ba layar da ta halatta a cikin layoyi gaba daya na'am malam ya tambaya ka gare ta cewa irin sallar tahajjud tahajjud wasu za su tako daga wata unguwa su zo yake kuma ya je a wani hadisi an yi bayani haka cewa ba a eh, ba a daura kamara a dashi zuwa ga sallah wani waje ko ziyara wani waje sai masallatai guda wasu yaya wannan al'amari bai fahimci hadisin bane ba abinda hadisin ke nuna daura da mara shine kai bulaguro tafiya daga nan gurin ka tafi Kaduna ko daga nan ka tafi Jos ko daga nan gurin ka tafi wani gari wannan shi hadisin ke nufi amma kana tambayin gari daya ai wannan ba daura mara bane baya daukar ma'anan domin wancan daura mara da annabi ya magana ibaratun anis safar wanda abin da ke kuma nan ba safar bane ci gaba malam wannan ne tambaya tana ta da tana yin aida aidan ta in ta kwana duk yake zuwa ya tafi to wannan tana cikin azumi da ya zo sai yanki kuma ta kama azumi tana yi sai sake dawa za ta ci gaba ne ko za ta yi sai ta lissafa kwanakinsa idan kwanakinsa sun riga sun yi yadda ta saba al'adanta shikenan sai ta zarce kawai cewa ya zama jami'in sahaba, ba sai ta jinkirin kwana uku uku ba kalmar ayi jinkiri din nan ba ta da nasi ko na qur'ani ko na hadisi ijtihadi ne kawai malamin tanda ta gaba yake cewa ya ji ana cewa shari'a jikokin su Allah yi ya da mun tabbata da Ba in da inda zaka ka fayyace jikan manzan Allah sai in ka bi ta hanyar tarihi mutum ka bi ta masana tarihi waɗanda suka san diddigi cewa wannan asalin sa dan wani ne jikan wani har aje zuwa ga annabi idan an samu mutum ya danganta zuwa ga wannan to shikenan ya zama sharif na gaske idan kuma an bi diddigi abin bai kai labari ba to bai zama sharifin gaske ba ya zama sharu eh, abin ake cewa sharu ba sharif ba malam ya tambaya ta gaba yake cewa ya hukuncin wasu mai da ake shafa man gwangwani da makamantan amma sai wasu malamai suke shafa alkohol din wani ɗan abu na giya da ake haɗa ne hukuncin sa musulmi ya amfani da shi ba komai ai giya ba na jisa bace ba haramun ce amma ba na jisa bace ba kasancewar abu haram daban kasancewar sa jasa kuma daban ba ka iya najasar da abu sai kana da nasi an fahimta ko yanzu giya haramun ce mutum ba zai sha ba yasa sai a masa bulala an gane ko amma ita kanta najasa ce ta yadda in ta taba wuri sai an wanke sai a ce da kai to ai zinari ma haramun ne ga namiji to in ya taba ka kuma sai ka wanke ko ya halatta zinari zinariya ya halatta ba ga namiji ka yi agogon zinari ka yi riga mai zinari ka yi zobe mai zinari bai halatta ba har annabi ce za a yi maka kawanya da wuta ranar tashin kyama in kana yin wannan to amma idan zinari ya taba ni kuma sai na wanke na kasancewar abu haram daban kasancewar sanadisa daban shi yasa malamai suke da ka'ida dukkan abin da yake najasa to haramun ne amma ba dukkan haramun ne kuma ke zama najasa ba kuma kasancewar wannan sinadari ne da ake yin giya da shi ba shi ke nuna ya zama giya ba idan haka ne idan ka sha koko da aka yi ko da masara ko da gero ko da dawa sai ka sha giya amma masu giya ba sa iya sarrafa masara su giya da ita su sarrafa alkama su giya da ita ai wannan alcohol din wani sinadari ne da ake sarrafa shi a giya shi kadai ba zama giya sai an sarrafa shi ta wata hanya kamar yadda alkama kadai inabi kadai ba ta zama giya sai an sarrafa shi ta wata hanya in an nufaci giya da jinsi su zama giya in an nufaci wata manfa'a din daban to shikenan wanda yake mazunin biha shar'an ba wanda zai ce dan me kisa sai mutane su yi ta tambaya wai turaren da yake akwai alcohol a ciki ya halatta in shafa ya halatta in shafa ba kai ta shafa kayan ta waye ce maka ba wanda yake maka haramun Alkohol ba na sinadarin da ake giya da shi ba to ba a yi da alkama ba a yi da masara kuma kullum mutum yake son alkama da masara gashi nan kowa na cin masara da alkama a gidansa sai a ce ya ya koshi da giya kenan to malam ya tambaya ta goyi ta kamar salihah akwai hadisin da ya nuna mar'atu salihah mace ta gari wanda idan ka kalle ta zaka yi farin ciki saboda za ta rinka maka ado a gida tana tsafta ba wanda za ta tsaya ba da zane ɗaya kullum irin ɗan bara soso a'a ta iya tsafta ta iya kwalliya ta iya ado yadda za ta ɗauke maka kewa ba sai ka yi kalle kalle a kan titi ba wannan idan ka kalle ka kai farin ciki idan kai mata umarni kuma ta bi ba ta yi maka rashin kunya ba ta yi maka tsiwa ba ta yi maka jinkiri wajen in ka ce kai kaza akwai masu nauyin jiki yi kaza sai ka maimaita ɗaya biyu uku hudu biyar har ranka ya baci wani lokacin sai ka tashi kai da kanka to ba irin wannan ba wanda idan ka ce yi za ta tashi idan baka nan kuma za ta kare mutuncinka za ta kare dukiyanka yadda za ta kare dukiyarka cikin gidanka ba ta yi ba komai salawantar ita ba za ta salawantar ba ba za ta yi daune salawantar ba in ka kawo wani abu ba za a yi dan bazzaranci da shi ba ta iya sarrafa gida to kuma haka za ta kare mutuncin kanta baka nan ba yanda za a yi ta ba da kanta ga wani ko ta yi murmushi ga wani ko ta bayyana da adanta ga wani ko waye sai wanda yake muharramin ta to irin wannan ita ce almar'atu salihah mace ta gari kishiyar wannan kuma ita ce almar'atu ghairu salihatin malamin tambaya ta kanta yake cewa ya ji an yi bayanin cewa sadakan uku da arba'in da bakwai duk ba su da kyau to me ya kamata mutum ya yi a maimakon addu'a duk inda take kai addu'a idan ka tana mahaifinka akwai shi kai masa addu'a ba iyakance maka lokaci da kwana uku da kwana arba'in hamsin ko kwana nawa ne ba wannan duk bidowi ne Allah tsare mu wassalamu alaikum